وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم حقيقه الله mai tsarki shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku gaba ɗaya don haka ku yi ikhlasi a gare shi ku kaɗai shi da bauta shi kaɗai wannan abin da na faɗa maku shine tafarki madaidaici mai isarwa zuwa ga yardar Allah